Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu. Mai suna Bararoji, wanda marubuci marubuciya ta Abdulrahman Manga ta rubuta muku shi, wacce aka fi sani da mai dambu, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Nobles, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Marmashi ya yi sannan yana mai kallon hanya. saban Allah ba a girma yake ko a shekaru ba, abu ne da kowa abu ne da yanka iya aikatawa idan Allah ya zare mishi imanin shi, duk wanda kika ga bai saba wa Allah ba to Allah ya tsare imanin shi ne, da haka ki daina tunanin zan miki wani abu, don kawai ina son ki, idan har kina idan har kina mata maza ban ji wani abu ba, a hankali na jingina kaina a jikin kujerar motar kwalla yana zubar min. Na kalli rayuwata tun daga farko har zuwa yau, akan tsarin in ne yake. Ko sau ɗaya ban taɓa bijire mata ba to me yasa ba za ta fahimci abin da nake ji ba? Me yasa ba za ta gane yadda nake ji ba? A iya sani na ban taɓa sha'awar na kwatanta kwanciya a tare da namiji ba. Sai dai sai dai ya zama dole lokacin ina mata maza ya sa ni kwana ɗaki ɗaya da maza. Ban taɓa tsayawa sun shirya a gabana ba. Ban taɓa yarda mun shiga wanka tare ba. Kafin su tashi sallar asuba na riga su. Ba na sallah a tare da su. Komi ba na yi a gabansu amma haka inna ta jefa ni, ta jefe ni da kalmar karuwanci. Ƙofar wani katafaren gida ya tsaya tare da danna wanda sauri sojojin suka buɗe gidan. Ya tosa kan hancin motar cikin gidan ashe gidan shi na maraɗi. wasa ne. A hankali yake jan mota, har muka yi ta tsallake gate by gate sannan muka shiga cikin gidan. Kallo na yi sannan ya ce mu wannan gidan shekara biyar kenan da na fara gina shi. Da alamu ke ce za fara buɗe min shi. A da ban shirya komi ba amma dawowarmu daga Dubai ya sa ni ƙara himma domin kuwa ban samu soyayyar gaskiya ba ne ba yanzu kuma na samu soyayyar gaskiya. Muna, ga gidan kenan da zamu mu shirya rayuwarmu. Ya faɗa tare da fakin motar shi a wani gefen fita ya sannan ya buɗe min motar na fito. Ma'aikatan gidan duk suka fito tare da gaishe shi sannan suka gaishe ni. Haka muka yi ta ratsa cikin gidan har zuwa babban falo. Ƙaton hoto na ina almamun ne a falon sai na sai na shi kusa da nawa kallon shi ne sannan ya ce min tsakiyar nan hoton ɗanmu ko ‘yarmu na fara za mu saka gefen can kuma na biyu za mu saka hoton shi a can amma Na fi son idan Allah zai bamu ya ba mu ƴa mace. Ina son ƴa mace musamman mai kama da ke. Ya ja hanci na, ture hannu shi na ina faɗin, ni mai kama da kai nake so, idan har na haifa maka. Dariya ya yi sannan yana fikicin kicin ya samu babu komi, amma kuma alamar ana kula da gidan ya nuna. Dan gaba ɗaya gidan akwai Dan gaba da gidan akwai masallaci kiran sallah aka yi na kalla agogon hannuna. A hankali na mike tare da nufar hanyar kicin ɗin. Ina shiga na same shi ya cire rigar shi ya ɗaura afro. Ya mai da hankali ya saka Ephraim ya mai da hankalin shi kan girki. Naɗe na ne a na ina murmushi. Hamma Mohan ɗago kai yayi yana kallo na zan yi sallah ashe girki kake. Na faɗa ina murmushi. Na san a bar ƙaunar nawa ba iya girki ta iya ba shi yasa na mai da hankali akan girki. Mijinki yana son a raya mishi cikin shi. Jingina ne da bango ina kallon yadda ya mai da hankali a kan aikin. Sallah. Na faɗa a hankali, oke. Ajiye aikin ya tare da kai ni wani ɗakin ya nuna masa don ya dawo ya ci gaba da aikin shi. Lokacin da na ida da sallah kuka na sha sosai ina ƙoƙarin tuna ta ina iyayena suke. Ta ina zan gansu yaushe za su zo gare ni tunda ina ta gaya min gaskiya guduwa suka yi. Su kuwa kan me za su gudu su bar ni bayan ina buƙatar su a rayuwata. Ƙarar buɗe ƙofar da ya yi ya sa ni kallon hanyar da aka buɗe ƙofar shi ne ya shigo yana goge hannun shi. Alamar shi ma alwalayi zai gabatar da sallah. Ganin yana kuka bai saka shi ya fasa ba sai da ya gama yi min magana. Kukan me kike? Wani abu aka miki? Ban sani ba. Goge ƙwallon na yi sannan na miƙe akan abin sallah na miƙa mishi. Kafin na koma gefe ina kallon shi. Yadda yake cika sallah sai da jikina ya sanyi komai nashi akan tsari yake. Yana idarwa ya miƙe tare da ninki abin sallar muka fita da shi waje. Murmushi ya min. Sannan ya kai ni gurin cin abincin har ya gama. Yau za ki ci abinci mai daɗi. Kallon shi ne sannan nayi yi murmushi kafin na ɗauki cokali. Ɗaukar abincin yayi ya zuba min yana faɗin dan Allah kar santi ya sa ki cinyewa da kwana. Ƙamshin spices ya sa ni ya yawu, ina da yaƙinin abincin ya iya haɗuwa. Haka ya ta zuba min komi da ya girka sannan ya ɗauko cokalin shi, shi ma ya saka hannu muka fara cin abincin tare. Na kasa magana, abincin ya yi daɗi. Ɗaukar nama na je yi ya riga ni ɗauka haƙura ne na bar mishi. Na zata zai ci ne sai kawai ya kai baki. Sai kawai ya yi bakin shi ya ɗan hura kaɗan sannan ya kai min bakina. A hankali na buɗe ya saka min. Ba komai ya sa hakan ba sai yadda idan na ɗebi abincin na kai bakina sai na dafe na Ina jin zafi har gurin sai ya kwace cokalin ya shiga bani abincin ina ci. Ya haƙura da shi sai da ya ga zan sha ruwa ya bar na haka. Ɗaukar cokalin ne bayan na sha ruwa na shiga bashi shi ma yana kallo na kawai sai na ji a raina. Duk yadda aka yi ya rayu cikin kaɗaici da rashin soyayya. Ya bani tausayi hamma kamar yi rayuwar kaɗaici. Rike hannuna ya tare da kallon yadda hannun suke. Duba agogon wayar shi ce sannan ya miƙe. Mai aikin gidan ya shigo tare da tattara inda muka ci abincin. Fita muka yi ba mu tsaya ba sai a wani babban shagon salon. Kawo mishi littafin abubuwan da suke yi aka ya fara dubawa sannan ya nuna masa abin da yake bukata kafin ya koma gefe. Wani ɗaki na musamman aka kai mu a nan aka fara wanke min kafata. Bayan an gyara min farce sannan aka fara wanke min kaina da mayuka masu sanyin daɗi. Haka aka wanke min kan ana gama min wanke kafar da hannun aka fara zana min lalle. Kallon matar ya yi sannan ya ce mata ki huda mata kunne domin babu hutun kunne a tare da ita. Kai hamma, na faɗa ina kallon shi. Ɗage min girayi wayar shi sai ta yi ƙara a hankali ya ɗauka sannan ya fita. Wanda suka zo hujin kunnen Na san da zafi fir na hana su sai da ya shigo ɗakin suka mishi bayani. Yana zuwa ya gura min ido kafin ya durƙusa a gaba yana kallon zanen da aka min. Ɗan miƙewa ya yi ban san ta yaya yi musu magana ba amma ya kai bakin shi kamar zai sumbace ni. Na ji an huda ɗaya kunnen. Ihu na saka mishi tare da damƙe wuyan shi da hannun lallan. Kafin na dawo daga duniyar zafi an huda ɗayan kunnen. ka na saka mishi masu aikin salon ɗin sai dariya suke min, hamma dariya suke min, juyawa ya tare da kallonsa akan me kuke mata dariya. Ta yi haƙuri, tura baki na ya ɗauko ya shi zai ɗauke ni hoto, na ƙi ina kallon shi. Amma na ɓata maka riga da babu damuwa bari na sauya. Ya wuce wani sashi na cikin shagon ya sauya sannan ya fito da wanda ya cire. Haka ya zauna yana jira na har aka cire lallan. Ga na da aka gyara ya kyau sosai. Fuskata ma suka gyara min sannan muka fito. Tunda muka fito nake lura da yadda yake zuba idanu a gurin. Kafin muka shiga motar janyo hannun yayi yana kallon shi. Ina son na ga mace da zanen lalle kyau yake min. Ki ci gaba da zuwa nan ko da ban kawo ki ba. Za su miki komi da kike bukata. To, Haka muka bar gurin ina yawan karanta irin wannan abin a cikin novel ko films. Ban taɓa kawowa za a wayi gari namiji ya ɗauke ni domin rage min damuwa ba. Wato min yawo sosai. Ba mu koma gidan ba sai dare sannan ya sauke ni a cikin gidan. Ya taimaka min na kwashe kayan da ya siyo min muka shiga cikin gidan. Tunda na shiga Jalila take kallo na kafin ta ɗauke kan dagai da umma yi Sannan na zauna ina mai sunkiyar da kai. Musamman yadda take min kallon tuhuma. Ya shiga cikin ɗakin. A hankali na kwashe kayan na nufi ɗakin. Jalila kwashe kayan ki kai mata, kai kuma biyo ni ɗaki na. Ya miki ya kai bi bayan tare cikin ɗakin da zama ta a bakin gadon, ya zauna a stool. Ba ka da hankali ne? Yarinyar da kake so za ka ɗauka tun la'asar baka dawo da ita ba, da ƙarfe goma na dare, ko an ce maka so hauka ne, kana kuma je ko na gani. Aiki babu komi ka gaya min za fita, ai ko ba komi ka gaya min za ka fita da ita. Idan da wani abu ya same ta fa, wallahi kar ka kuma wannan gangancin. Ko ka manta kana da kanne ne masu mugun rawar kai. Ba na so kar ka yi abin da ka san idan aka maka ba za ka ji daɗi ba. Kuma ka je Latifa tana neman ka domin ta zo nan ganin yarinyar. To insha Allah ba zan kuma ba amma wallahi ban da rikiyaninta. Sai da take kuka ta ce tana son jin ɗumin mahaifiyarta na rungume ta. Wallahi billahi azim ban taɓa kalanta da mugun nufi ba. dan Allah ki hakuri ban gaya miki ba Dan na ɗaga miki hankali ba amma ita matar da nake burin ta zama uwar 'ya'yana ce idan na bata duniyar mu gobe mu ba za ta yi kyau ba shi yasa nake bin komai a tsarin ubangiji gobe za ta koma gida sati biyu masu zuwa za ta dawo ta fara aiki a nan ya faɗa tare da wata tare da mata sallama duk sai ya ji ya bata tausayi ya burge ta Yadda ya iya faɗar abin da ya aikata, Mohan ba yaro ba ne amma rashin soyayyar uwa ya sa shi tashi a wani irin murɗaɗɗen hali. Sai dai fara soyayyar shi ya sa ya sauya fiye da baya. Idan da yana Mohan ɗin shi, Idan yana Mohan ɗin shi ne zai iya share awa ɗaya bai ba ta amsa ba, har take ganin kamar bai dace da aikin soja ba. Addu'o'i ta yi musu sannan ta miƙe tare da fita a ɗakin. Ɗakina da nake ta shigo ta samu ina tattara kayan da Dalila ta fasa min, har da mayukan da ya siya min. Kallo na tai ta gana share kwalla ta ya aka kayan suka watsi haka. Jan hannu na tai domin ban iya ƙarya ba kuma ban san yadda zan gaya mata ba sai na shiru. Jalila ko gyaɗa mata kai ne fita tai can sai muryarta na ji tana kuka. Dan ba are ya shigo har ɗakin yana bani hakuri. Babu komi na gaya mishi ina tattara kayan. Na ga wasu sun fashe Yi eh, babu komai zan gyara su na ɗauki kayan na zuba a jakata ko zan siyo miki wasu ne kallon kayan ne domin kayan da masoyina ya siya min ne ba zan iya sauya su da wani ba a'a kayan da amma mawan ne ya ɗauka min da haka babu wata matsala na faɗa mishi haka ganin ba ni da niyyar magana ya sa shi fita daga ɗakin yana mamakin wannan yanayin ko zubar da kayan ban yi ba da haka yana fita ya kira mawan. bai ɗauka bai tura mishi sako da fatan zai gani Cikin natsuwa ya shiga cikin gidan, tana zaune a babban falonta tana kaɗa ƙafarta. Kallon shi ta lokacin da ya shigo da sallama. Wa alaikum salam. Ta amsa tana kallon shi. Dama yana gani yadda take ya fahimci komi. Ta ji labarin Mona. Zama ya yi sannan ya ce mata Ami barka da hutawa yawa Mohan. Ya sirkar tawa. Kallon ta ya yi sannan ya ce mata tana lafiya. Dama ita ce kake so? Gyara kai ya yi sannan ya ce Ami ita ce. Ta yi jinya ta kuma ‘yar uban waye a ƙasar nan. Nan ne gaban shi ya faɗi ya rasa abin da yake mishi daɗi waye ubanta. Sake dokar da kai yayi ina son ta ne, ban damu da ko ‘yar wace ba ce. Kawai zuciyata ta yi na'am da ita bayan haka ba zan iya jure rashin ta ba, kuma ba zan iya jure tashin hankalin da za ta fuskanta ba. Zuciyata ta bani ita kuma na amsa hannu biyu Muhammad Mamman Nasir. Na ce waye ubanta, Kallon ta yayi sannan ya ci gaba da cewa ba 'yar kowa bace ba ƴar kowa bace kake ɓata mata lokaci bayan ka san cewa nan da wasu watanni za a yi baikonku da Hanan. Ami, ni ba na son Hanan, ni matar da bata ni matar da bata san darajar arziki da dukiya nake nema ba. Matar da zan bata kuɗi ta ce min me za ta yi da shi nake nema. Matar da zan ce mata gabas ta ce min to nake nema. Matar da zan ce mata zauna ta zauna. Ba zan yarda na auri matar da bani da iko da ita ba. Ina ji ina gani ya na rasa soyayyar ku. Shi ne zan yarda? Shi zan yarda? Na faɗa hannun wata macen? Wallahi ba zan iya aurenta ba. Iya gaskiya na gaya miki. Cike da mamaki take kallon shi kafin ta ce mishi, yarinya da ta gudu daga gidansu saboda namiji zaka ce kana son ta. Kai ma idan ya gaji, kai ma idan ta gaji da kai guduwa za ta yi tafi wani. Yarinyar da bata san darajar iyayenta ba, eh, amma ai duk abin da za ta yi domin gobanta ya yi. Ba don yau ɗinta ba, ita guduwa ta yi ta bar gaban iyayenta. Idan har na rasa ta tabbas gawa ta za a shigo miki da shi. Don haka ki bar ni da abin da zuciyata take so ita ce farin na kuma ita ce hasken idaniyata. Don Allah kar ki taɓa min abin da nake so. Kai baka san girman darajar ka bane Ko baka fahimci yadda Allah ya maka ni'imomin rayuwa bane ne? Ubanta yana da arziki ne? Ta tambaye shi ko gidan kanshi bai mallaka ba. Ni dai a haka nake son abuna. Ya faɗa yana kallonta. Abin mamaki ya kuma bata. Lallai maganar Karima gaskiya ce yarinyar bata bar mu naka ba. Yaron da mace bata ishe shi kallo ba shine yanzu yake faɗa mata ita ce rayuwar shi. Dama tun da ta ji an ce mata bararo ce ta san dole a yaka. Mutane masu mugun asirin bala'i da haka dole ta mige domin karkato da hankalin ɗanta. Za ta ba wa Hajiya Karima damar yadda za su karkato hankalin shi. Ina, wannan ai ba za ta iya ɗauka ba. Babana, ka rabu da ita kaji? ina nan ina shirya maka rayuwa mai inganci. Waccan yarinyar kuma ba mutuniyar kirki ba ce ba domin haka suke yi wa mutane mugun abu. Ka haƙura da ita, zan nema maka mace da ta dace da kai, kuma banda ka ba ga Hanan ba, fara doguwa mai kyau ina za ka kai waccan mai duhun fatar. Ka haƙura da ita mana. Na san kuna ƙoƙari wallahi amma ku ƙara marmashi ya nan ya mike tare da cewa ba zan iya haihuwar yara su tashi a wulakance ba, ba zan iya auren macen da ba da ita ba. Idan za ki duba al'amarinki ki duba amma tabbas ba zan iya ɗaukar wannan kasadar ba. Maimuna nake so kuma ita ce nake da yakinin za ta zame min gata a gurin yarana. Gaskiya kenan. Mohan Ni na haife ka fa, amma kake gaya min ba ka son na Ami ba haka ba ne. Baki ɗaya gidan nan kin watsar da mu. Kin taɓa tuno sauran yaranki? Haba Ami, sauran duk matan da suke sauran matan da suke su suka su suka aura, me yasa ni ba za ki bari na zaɓi abin da nake so ba? Dan tana ba 'yar kowa ba, ni ita nake so wallahi. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman al'ami